masu sauraro sai ku gyara zama tsab domin jin cikakkun rahotannin da muke dauke da su jima kaɗan dai bayan da jakadan faransa sylvain ite ya arce da misalin karfe hudu a ƙasar ta nijar halin da ake ciki dai jakadan ya isa ƙasar ta faransa cikin ƙoshin lafiya a kuma zalika dai za ku da ake nema ce ku ce yake barkewa a ƙasar ta nijar jim kaɗan dai bayan da muhammadu yusufu ya fito ya bayyana kan cewa yana goyon bayan sojojin da suka kifar da gwamnatin muhammadu bazum a ƙasar ta nijar wanda ce ku ce ya barke kowane al'umma dai da irin furcin da suke furtawa shi sa dai masu sauraro muke so da ku gyara zama tsaf domin jin irin cece ku can haka zalika kuma dai muna so da ku bayyana mana irin naku rayuwa a ƙarshen rahoton amma masu sauraro idan wannan shine farkon ka mana ziyara wannan cewa ta mai albarka muna so da ku danna mana subscribe da kuma danna mana ƙararrawan sanarwa kamar haka matasa da kungiyoyin fararen hula suka fara mayar da martani akan kiraye-kirayen jam'iyyar PNDS tarayya ta shugaba Muhammad Bazoum wanda take yi na cewa a fito a yi zanga-zangar goyon baya ga sojoji abinda suka ce ya saba wa dokar sojojin ta dakatar da ayyukan jam'iyyun siyasa har zuwa wani lokaci. Kungiyoyin dan yana masu yi wa sojojin hannun hannunka mai sanda akan cewa ba su yarda da su ba har sai sun kamo tsohon shugaban kasar Muhammadu Isuf da magoya bayan shugaba bazum ke zargi da shirya juyin mulkin da ya hamɓarar da gwamnatinsu daga mai ga rahoton cimai laisu cece ku can dai ta ɗauko tushe ne daga wata takarda da ke yawo a shafkar sada zumunta mai sa hannu shugaban kwamitin shirya taron gangami da jam'iyyar ta pendes tarayya ta yi shiryawa a jihar tawa inda ta kira ga dukkan magoya bayanta da su yi to ranar laraban nan don kawo goyon baya ga sojojin da suka kifar da gwamnatin su ta hakan ne kuma wasu madoyan da rubuce rubuce da ake ta yadawa a shafukan dai na sada zumunta ke cewa tsohon shugaban kasar muhammadu yusufu ya aika wasu makusantan shi a cikin jihohin kasar da kuɗin da aka ce na gudanar da tarurrukan gangamin goyon bayan juyin mulkin ne abinda muhammadu sahanun na bayan pnds tarayya ko makusancin shugaban kasa muhammad bazum ke cewa 'yar gwada ta gwada tsohon shugaban kasar na da hannu a cikin wannan juyin mulki. ne kusa ka babu wannan shi ke tabbatar da cewa shi ke da alhakin wannan juyin mulkin da aka yi wakilin shi wanda ya je a jihar tawa wanda a jihar da makaram dukkan su kowa ya samu labarin cewa da ya aika kuɗi kuɗi kuɗi miliyan hamsin da saboda ne a yi wannan jerin gwano na kama masu zuci wannan kuma shi ke tabbatar da cewa da lalle cin amana ya tabbata kuma an yi sai dai a nashi bangare a hajji asmanu muhammadu kakakin jami'ar ta pendes tarayya kuma wani hannun damar tsohon shugaban kasar muhammadu yusufu na ganin wannan zargi ne kawai ba ba kwazance ba ne na cewa ana zargin shugaban kasa na da isu muhammadu cikin shi mulki wata biyu kenan da abokan bazum ke yada wannan maganganu na ƙarya wa'anda mu a ganin mu mu 'yan tarayya cikakki ga ba su san jam'iyyar pendes tarayya ba su san bazum ba su san muhammadu yusuf ruwa ya yi tsaki Ba bazum ya zashi sai dai kuma duba da yadda sojojin da ke rike da mulkin suka yi hani ga dukkan jam'iyyun siyasa na gudanar da ayyukan da suka shibanci siyasa har zuwa wani lokaci ne yasa 'yan kasa da dama musamman ma na kungiyoyin fararen hula suka fusata suna ta tada jijiyoyin wuya kan yadda sojojin za su sa ido da faru kamar yadda munasir saidu ke cewa a mutunta ƙasa a mutunta sojojin da ke mulki a mutunta gwamnati wanda ke mulki shine a zo da sunan ƙasa wurin wa'annan tarurrukan ba da wasu launi ba wa'anda yau ba a zancen su a cikin kasar nan. Yanzu haka ne wasu 'yan farar hula kuma na neman matsakaimi ga sojojin na CNSP na su kamo tsohon shugaban kasa Muhammad Isufu don hukunta shi game da ba da kalolin da suka wakana a shekaru goma da yana rikon kasar kamar yadda Muhammad Gamace ke cewa. Wanga iko na CNSP in ba su kama Muhammadu Isufu kai shi kaso ba to wallahi ko ba su yi komi ba kuma mu ba za mu yarda ba a yi juyin mulki Nijar, Muhammadu Yusuf shi na waje alhali ko duk matsalar Nijar shi na kawo ta duk abin da CNSP ta hidi cikin diskurinta. inta na cewa an yi banna duk shi na umar ba isa da aka yi kuma a ce shi na nan waje. Ko da yake Alhaji Asumani Muhammadu na hannun damar tsohon shugaban kasar cewa ya yi. Waɗannan 'yan farar hula kafkin su ba zargi na ne kai ba masu zancin cewa akan Muhammadu Yusuf. Ina rantsuwa da Alkur'ani da cewa 'yan lumana ne. Saboda haka idan waɗannan mutane isu muhammadu a wurinsu in yana waje za shi masu dangali na hana su yadda za su yi a cikin wajen siyasa su san wani abu wata biyu ke kenan ta gudanar da wannan shirin mulki har yanzu al'umma kasar na ci gaba da yaba wa a yasakin ta duba da yadda duk da kiraye-kirayen da kasashe da kuma kungiyoyin duniya ke yi ga kungiyar ecos ko da yawo na ta sassauta takunkumin da ta kakabawa ƙasar kasar ta Nijar, amma kuma lamarin ya ci tura watanni biyu bayan da sojoji suka kifar da gwamnatin demokuraɗiyya a jamhuriyar nijar yanzu haka ƙasar na ci gaba da kasancewa a killace sakamakon yadda ƙasashe makwabta suka rufe iyakokinsu tare da hana abinci da sauran kayayyaki da al'umma ke bukata shiga kasar yaya wannan mataki na rufe iyaka da kuma hana hada-hadar kuɗaɗe ke shafar rayuwa jama'a a jamhuriyar ta nijar ga abinda mustapha wani dan kasuwa da ke kasar ya shaida mana ka gani mai eh, bangaren magani yanzu shi yau duka maganinka sun fara bacewa manya-manyan kamfaninka masu biyu da suke kawo magani ibifar eh, e, e, da eh, labrex da ake ce mai sun like famfunan su magani bai shiga yau kana ta magan jiya kana tambaya babu kuma ba mu san ba matakin da aka dauka bangaren abinci akwai masara sosai da yau kwana uku in ka lura a cikin gari ya mai abin da ake kokowa bisan sayan shinkafa dan an zo a na karshe don ka ajiya na karshe ana kokowa daga jika goma ya zo yau goma sha biyar babu wani mafita ana jira a gani eh, menene shawarar da sojoji za a zo a kwatanta ma mutane yadda za a fito cikin wannan matsala gaskiya an fito muna ana doka lokaci kuma wancan bangaren gefen aljeri duk kayan da kuka ya shigo daga aljeri fraud ne babu cikan mota goma mota ashirin ya ce zai wa kaya daga aljeri babu ba su liƙe hanya ba amma an hana kayan su fitowa wani dan kasuwa a jamhuriyar Nijar Mustapha kenan to gwamnatin mulkin sojan jamhuriyar Nijar ta ce tana buƙatar a cimma wata matsaya a game da irin tsarin da za a bi wajen janye dakarun faransa da makamansu da ke ƙasar biyu bayan taɓarɓarewar alaƙa tsakanin ƙasashen biyu a wata sanarwa da ta fitar sabuwar gwamnatin sojin jamhuriyar Nijar wacce ta kwace mulki a hannun muhammad bazum ta ce dole ne a fayyace lokaci da dakarun za su kammala janyewa a cikin ƙasar da za a cimma a dai ranar lahadin da ta gabata ne dai shugaban faransa emmanuel macron ya bayyana cewar kasarsa za ta janye jakada da kuma sojojinsu da ke jamhuriyar niger kafin karewar wannan shekarar mujallar faransa ta jun afrik ta mayar da martani game da matakin gwamnatin mulkin sojin burkina faso ta ɗauka a kanta na dakatar da ayyukanta a ƙasar bayan buga wasu labarai biyu da ta ce sun tayar da hankalin jama'a a sanarwar martani da mujallar ta fitar ta ce matakin da soji suka ɗauka take hakkin kafafen yada labarai ne inda ta ce tana fatan hukumomi za su sauya tunani akan lamarin. masu sauraro duka duka 'yan takaitattun rahotannin kenan wanda ji irin abubuwan da suke faruwa kai tsaye daga can kasar ta nijar musamman ma dai akan yadda muhammadu yusufu ya fito ya nuna goyon bayan sa ga sojojin da suka kifar da gwamnatin muhammadu bazum kuma alhalin dai an riga da an san cewa muhammadu yusuf dai shine dai mai gida ga tsohon shugaban kasar wato muhammadu bazum kuma kazalika shi ne dai ya daga hannunsa har al'ummar kasar ta nijar suka zaɓe shi yasa dai masu sauraro muke so da kuma da ku bayyana mana irin naku rayuwar shin kuna ganin ko muhammadu yusuf da yi ta ne kuna ganin ba ta gwalla kwalla kuma kazalika kun ji daɗin hakan ko kuma saɓanin haka